Bismillahirrahmanirrahim. Gurbin ido ba ido ba ne. Babi na hamsin da biyu. Abokan nishaɗi, kar ku manta da ajiye mana comments, liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe, domin ta haka ne za ku dinga kasancewa da dukkan shirye-shiryenmu. Idan ka gama ba za ka amsa ba duk ba zan yi mamaki ba. Tun da dai zuwa yanzu wuyanka ya isa yanka, sannan ka yi sama da haka ma. Ina son a gobe kafin ka wuce wajen neman kuɗin da ka mai da shi ibada sama da komai, ka tattaro min kan matanka ka kawo min su da kai kanka, dukkanku ina son ganinku. ku ta kashe wayarta, sai ya aza idanuwansa akan wayar tasa ba tare da ya ce komai ba. Kwanyarsa na masa bita, yanayin sautin muryar Ann da kuma abin da ta ce masa goben ya yi. Matansa? menene ya faru? Ya yi wa kansa tambayar da ba shi da amsarta, sai kawai ya zaɓi jefa damuwar samun amsar tambayar a bayan damuwoyinsa. Ya dage ƙafa-ƙafa. In I don't care manna, ya ci gaba da zare kayan jikinsa. ya kuma wuce toilet ya haɗa ruwa mai zafi ya yi wanka. Wannan kusan ɗabi'arsa ce. Da ya fito yana sharce jikinsa da sumarsa da ke jiƙe da ruwa, ƙugunsa ɗaure da tolu wanda ya bayyana dukka wata kyakkyawar ƙira ta jikinsa. Gefe guda maganar Anna na dawo masa, sai ya janyo wayarsa a hankali sanda ya tuna voice note ɗin ma da Amna ta yi masa ta wayar Kadim. Ya lalubo namba ɗinsa ya shiga ya kunna na farko yana samun waje ya zauna, yana ci gaba da goge jikinsa, a hankali tsadaddan murmushin nan nasa ke fita a fuskarsa, abu ne mai mugun wahala ka gan shi ga fuskarsa duk da yadda yake ƙara masa mugun kyau, sai da ya gama ji tsaf sannan ya jawo wayar yana kashe ta, can ƙasar ransa ya ce, You deserve my time amnena I promise you. I will make you happy ending month insha Allah. Sai da ya gama shiryawa sannan ya tuna ba shi da abin da zai ci. Ya sani yau babu ta bawa ta koma gida. It means zai ci gaba da bulayin neman abinci. Anya ba kuku zai ɗauko ba kuwa ya aje cikin gidan. San ba girmansa ba ne a dinga ganin sa a wurin cin abinci da sunan siyan abinci. Bayan yana da komai, Allah ya mishi komai. Yana da arzikin da idan abincin wata ƙasa yake so ya ci kullum to fa zai same shi. Sai ya miƙe yana fita zuwa ga firij ɗin falinsa ko zai samu wani abu da zai iya ci. Gefe ɗaya yana tunanin yadda zai gaya musu su shirya goben za su wajen anne Ƙarfe goma na safiyar washegari, wata safiya da aka tashi da haɗuwar gajimare, wanda mai ɗan duhu, cikin abubuwan da ke alamta fara saukar damuna kowanne lokaci daga yanzu. Tsaye a gaban ɗaya daga cikin motocin da ke fake a harabar gidan yake, sanye yake da wata shadda sky blue. Ƙarasowarsa wajen kenan, cikin hanzari direban sai fito yana karɓar jakar hannunsa, gami da ƙoƙarin buɗe masa sit ɗin baya kamar yacce suka saba, duk sanda za su fita. Hannu ya ɗaga masa ya ƙarasa cikin kwalnes ɗinsa, ya sanya hannu za ya buɗe gidan gaba, a daidai lokacin ta ƙaraso cikin shigar wata irin gawun da aka mata wani ɗinkin, kanta yana da ƙaramin mayafi, yayin da fuskar take ɗauke da wani makeken gilas da ya yi shigen kala da kayan jikinta, wani babban bangul ne a hannunta, sai zobe guda ɗaya. sai high heel shoes da ta sanya a ƙafarta, mahaɗin figigiyar handbag ɗinta, ta fito a Unisar Tussaud, Unarsar shekarun baya, diyar gidan Minista. Shigarta gaba ɗaya ba ta yi kama da shigar wacce za ta gidan surukanta ba. Ga mutumin da ya fara ganin ta yanzu zai yi zaton wani taro da ya shafi siyasa, ko kuma jigajigan 'yan boko za ta je. Good morning, ta faɗa cikin salo, idanuwan tana kan Ja'afar. wanda tuni ya buɗe gaban motar yana yunƙurin shigewa. Monin ya amsa mata a takaice sannan ya zura jikinsa a hankali kafin ya ɗauke ƙafafuwansa da ke saye cikin wani lafiyayyen half cover shoe na kamfanin oho ni ban iya faɗin sunan kamfanonin ba Kwagani. sai a yi rubutun sunan kamfani rubutun 'yan Nijar. Ni tun da ba Nijarci nike ji ba ai ba zan taɓa ganewa ba. Hannunsa ya zura da niyyar rufe marfin motar. Vanessa ta bi hannun da kallo bayan ta gama karewa takalminsa kallo. Take ta sake sallamawa. Da gasken gaske ɗan gayu ne shi ɗin na ƙarshe, wanda ya san sirrin kwalliya tare da ta'ammali da designers kayayyaki. Ba ta sake cewa komai ba ita ma. Sai ya buɗe backseat amma ta saitin sa ta shige, tana ɗora idanuwanta kan fuskarta da take iya hange ta madubin gaba. wanda tuni iya buɗe newspaper ta safiyar ranar da direban sai ya miƙo masa. Yawanci duka safiya yakan dudduba jaridar da ta fito a safiyar, musamman Fet ɗin da suke wallafa al'amuran da suka shafi kasuwanci. Tana so ta tambayi wanda suke jira, amma wani irin kwarjininsa da ya cika motar ya hana ta cewa komai. Sai ta fidda wayarta ta buɗe WhatsApp ɗinta ta hau turawa wa Talatu saƙo. Abin da ya ɗan janye hankalinta ke nan, saboda maganar da suke da Anty Talatin na da matuƙar muhimmanci. Karo na uku kenan ya ɗaga kansa yana duban hanya da niyyar idan bata fito ba za su wuce kawai, ta biyo su daga baya. Har ya ɗan fara hasala, sai dai bai nuna ba kamar yacce ko sau ɗaya bai yi ƙorafi ba. Kasancewarsa mutum ba mai yawan magana ba, sai dai a cikin sa'a ya hange ta tana tahowa. Gilas ɗin fuskar Sahar yakan yi amfani da shi lokaci-lokaci, ya zare a hankali tare da ƙoƙarin kau da idanuwansa daga sashin da take tahowar, ba wai don yana tunanin tana ganinsa ba, a'a, ɗaya daga cikin diresin na Shahida ta yi, diresin ɗin da kusan zai iya cewa ita ɗaya ce macen da ya san tana yin sa kuma har yau shi dai bai sake ganin wata da irin shigar ba sai ita, bai sani ba. ko don idanun gaske tana da na zucin ma gaba ɗaya tare da hankalinsa kacokan basa tare da kowace mace. Shigar lafaya ta yi blue black mai adon gold a jiki, kamar wacce ke yin tafiyar da gayya da kuma wata manufa ta daban. Dukka cikin sakannin da ba su haura goma ba ya gama kallonta kafin ya zara idanuwansa ya maida kan newspaper ɗin nasa. daidai lokacin da ita kuma Onesa ta ɗaga kanta da zummar gyara zamanta. Idanuwanta suka yi kyakkyawan ganin da ya sanya tunanin ta ƙwacewa na wasu daƙiƙu. Damit, ta faɗa can ƙasa. Tana jin wani abu mai ƙarfi yana fuzgarta. ta ya so mahu huda zuciyarta. Yana ratsa ta da gasken gaske. Ba ta iya ɗauke idanuwanta ba har zuwa sanda ta iso dab da motar. Ba ta san waye da waye a ciki ba. don haka ta ɗan yi nokin kaɗan. Direban ya motsa da niyyar fita ya buɗe mata, kamar yadda ya yi wa Unaisa, sai ya cire kansa a hankali daga cikin nisfefa ɗin. mm mm ya faɗi a taƙaice, sai ya waiwayo ya kalle shi ya masa alama da ya zauna. A ya amsa masa, ya ajiye nisfefa ɗin sannan ya kama handle na motar ya buɗe, ya zura ƙafarsa waje guda ɗaya. Kusan a tare suka haɗa idanu ita da shi, dukkansu cikin gaggawa kowa ya killace ganinsa, cikin da dakakkiyar muryarsa ya magantu, “Ba na iya zaman jiran kowa, wannan ya zama shine lokaci na ƙarshe da za ki aikata hakan,” ya ƙara shafaɗa da muryar wonin gami da kausasa maganar tasa. Sauka idanuwanta suka yi kan Unaisa, wacce ta ɗan rage gilas ɗin zuwa ƙasa kaɗan. saboda ta samu damar jin a inda za su faɗa. Ita Unaisar ke kallo, sai da suka hada idanu kuma sai ta taɓa baki ta kuma janye idanun nata daga kansu, ta mayar ga wayarta. A hankali Maimunatu ta ɗauke idanuwanta daga wajen ita ma, tana jin yacce idanun nata suka cika da ƙwalla, cikin muryar nan tata da ke cike da rauni, wadda ga wanda bai santa ba zai kira hakan da zallar shagwaɓa. ta ce ka yi haƙuri. Lafazin suka fita da sanyi da kuma zaƙin muryarta. Ba shi ba hatta da Unesa sai da salon da ta yi maganar ya ja hankalinta. Ta sake mai da idanuwanta kanta, ba tare da ta shirya ba. Tana jin kamar ta samu abu ta ɓoye Maimunatun. Idanu su daina kaiwa zuwa gare ta. Sai da ya limshe idanuwansa kana ya buɗe duka kusan lokaci guda. Ya sake zuba dubansa a kan fuskarta. Yana kallon yadda idanuwanta ke ta ƙyalli saboda ruwan hawayen da suka yi guzuri, yana mamakin saurin kukanta. Mai ya sa ita ɗin ba ta da tsayayyar zuciya, saurin ba da haƙuri, saurin kuka, da kuma shagwaɓa kamar wata yayayya. Ƙaramin tsakin da ita ɗaya ta iya jin ya ja yana maida jikinsa cikin motar. “Shiga mu tafi,” ya faɗi a gajarce. Sai ta sa hannu ta burɗe murfin motar ta kuma shiga. Bakin ta ɗauke da sallama. Direba ya amsa, yayin da da bakin J ɗin ya ɗan motsa kaɗan alamun amsawa. Ta fannin Unesa kuwa ko uffam ta ce ba, can ƙasar ranta a mugun ƙuntace. Kaf maganganunta na jiya ba ta ga inda ta sanyo Maimunatun a ciki ba, don me za a tafi da ita? Ta maslahar aurenta ita ɗaya kawai take yi. ba ta ƙaunar ganin kowace mace ta giftawa wannan buri da muradin nata. Sosai ƙamshinta ya cika motar, har ya so ya yi gogayya da nashi turaren. Ya rufe newspaper ɗin a hankali ya ninke ta gida biyu yana jin numfashi sosai, wanda ya cika da ƙamshin nata. Yana fesarwa kiran Anna na shigowa wayarsa. Ya dubi fuskar wayar bayan ya yi kamar ba zai ɗauka ba. Muna hanya, ya faɗa a taƙaice. Ya zama wayar daga kunnensa ya maida ta inda ya ɗauko, ya ajiye gefe ɗaya na zuciyarsa yana cike da mamakin kiran ya haka annike ke masa da har ta gusu iso. Taɓa bakinsa ya yi bai san da wacce rigimar za ta zo masa yau ba, don ba ta rabo da rikici, amma koma dai meye, ya shirya akan duk wata rigima da take ji da ita, don ya yi mata iya abin da zai iya, duk da ransa da zuciyarsa ba sa so. Shiru ne ya biyo baya cikin motar tsakanin Onesa da Maimunatu babu wanda ya ce wa ɗan uwansa uffam, sai ogan da ke ta amsa waya cikin wani yare da dukkansu ba su gane wanne ba. Daga bisani Onesa ta fahimci Turkish language ne. Girman kai da shegen son girma ya sa Onesa ta ji zafin yace Maimunatu ta share ta. A ganinta Maimunatun ba ta isa ta yi mata haka ba. Yarinyar gaba ɗaya nawa take, Sa'annan kuma wace ce ita? banda martabar aure da Ja'far ɗin da ya haɗa su ƙarƙashin inuwa guda, ba ta jin Maimunatu ta kai ko da matsayin 'yar aikinta ma bare zaman kishi, amma za ta nuna mata ita ɗin ba komai ba ce, sannu-sannu ba ta hana zuwa, sai dai a daɗe ba a je ba in ji 'yan karin magana. Muddin ta samu Ja'far a hannunta sai ta gane shayi ruwa ne, ita kan Maimunatu gaba ɗaya hankalinta na kan wayarta, cas suke yi da Afra. tana ba ta labarin Ahmad ɗinta, a zahiri gwasa la'afara take yi, amma a baɗini yadda salon soyayyar tasu take shi ne yake burge ta, abin da ya sanya murmushi kenan nan saman fuskarta lokaci-lokaci, har ba ta mai da hankali ga Unaisa da ke gefe tana ji da girman kanta ba, bare ji da ke amsa waya cikin yaren da ba ta san wanne ba ne, sai dai lokaci bayan lokaci. Idan ya yi wata maganar lallausar muryarsa na ratsawa cikin hankalinta da ya yi nisa a wajen jin labarin da Afirka ke ba ta. Ƙaramin tsaki Unaisa ta ja, har cikin ruhi da zuciyarta tana sake jin zafin shariyar Maimunatu. Gefe guda kuma, yadda yarinyar ta canza ya tsaya mata a rai. Ta lura, idan ta tsaya wasa sai wankin hula ya kai ta dare. Dole ta yi amfani da duka wayewarta da kuma iliminta da kuma gogewarta ta yi abin da take ganin shi ya kamata. Ƙaramar ajiyar zuciya ta sauke sanda motarsu ta tsaya a babbar mashigar gidan Dr. Marwan. direban su ya saki hon. Mai gadi ya taso ya buɗe musu. Cikin girmamawa ya ja da baya kana ya rusuna musu har zuwa sanda motar ta ƙarasa shigewa. Ya ja gate ɗin ya kulle. Tun kafin motar ta tsaya suka hangi Abishi da Ami. tana riƙe da briefcase ɗinsa da alama rakiya ta yo masa, za ya fita. Wannan kusan ɗabi'ar dukka matan gidan ce, girma ko shekaru ba su sanya sun canza ba. abbi ɗin yana riƙe da hannun Amna, wacce ta yi kyau cikin ɗinkin atamfa straight gown, kanta babu ɗankwali sai dai ataje ke cikin band. da aka matse mata yalwataccen gashinta da shi. Ta noƙe kanta a kafaɗa da alama rigima take taɓawa. Dukka hankalinsa na kan yarinyar tasa, don haka ya yi sallama da wanda suke magana a wayar. Ya kashe yana sanya wayar cikin aljihun rigarsa. Daidai sanda motar ta tsaya ya buɗe yana fitowa kamar yacce su ma su suka fito. Dukka suka ɗunguma zuwa inda Abbi da Amin suke tsaye. wanda hankulan ya yi wajen motar tun tsayuwarsu. Idanu Amna ta fiddo sanda ta hangi dadinta, ta kuma hangi Anti Maimun. Da sauri ta zama hannunta ta manta da rigimar ma da take wa Abi, ta nufe su da matuƙar sauri, sai dai tana isa gab da su ta yanke ta nufi Maimunatu, wacce ta buɗe mata dukkan hannayenta. Fuskar ta faɗaɗa da wata lallausar fara'a da murnar ganin yarinyar. Ta ɗauke ta cak suna dariya su duka. To alhamdulillahi shi kenan rigima ta ƙare an fanshe ni. Abi ya faɗa sanda suke sake ƙarasowa wajensa. Ami da Maimunatu suka saki murmushi, banda afar da ya ɗauke kansa daga kansu. Karan farko da Amna ta taɓa ganinsa ta wuce shi, ko da waye ta gani kuwa, shi ne mutum na farko da take fara zuwa wajensa kafin kowa. sai kuma Onesa da wani haushi ya saukar mata, wanda ya bayyana har saman fuskarta, ta kuma kasa danne shi. Maimunatun ce ta fara isa gabansu ta zube tana gaida su. Cikin nuna kulawa suka amsa ta ɗan miƙe ɗauke da Amna a hankali. Sanda Ja'afar ya iso, shi ma ya sunkuya yana gaida su. Ba ta tsaya jiransu ba ta gaba abinta, da Amnan zuwa sashen Amma. Amna na ta zuba mata zance yadda ta saba, ita kuma tana biye mata suna dariya har suka isa sassan Amna. A falo suka gaisa da masu aikin Amma cikin mutuntawa, suka shaida mata tana wanka, amma daf take da fitowa. Sai ta zauna saman kafet tana dakon fitowarta. Sallamar da aka yi cikin falon ta sanya ta ɗaga kanta. Hisham ne ya shigo sanye da jallabiya.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 tara biyar tara biyu.